Barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci kamar koyaushe a yau ma. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta doke Real Betis da ci biyar babu ko ɗaya a wasan mako na biyar a gasar La Liga a ranar Asabar. Joe Felix ne ya fara ciwo Barcelona ƙwallo a minti 25 da fara tamola. Dan wasa Omeruwa ne ya taimaka masa ya zura ƙwallo kafin a je hutun rabin lokaci. Shi ma ɗan wasa Robert Lewandowski shi ne ya zura ƙwallo ta biyu da fara tamola Ɗan wasa Andre Christensen shi ne ya taimaka masa ya zura ƙwallon a raga. Daga baya dan wasa Ferran Torres ya ƙara ƙwallo ta uku bayan an je hutu rabin lokaci. An dawo a minti biyu. minti shida, dan wasa Rafinha shi ma ya zura ƙwallo. A daidai lokacin da dan wasa Robert Lewandowski ya taimaka masa. Gabannin a tashi daga wasan shi ma dan wasa Joe Cancelo ya zura ƙwallo. Ƙwallonsa ta farko inda Robert Lewandowski shi ma ya taimaka masa da zura ƙwallon. Wannan ce ƙwallon farko da ɗan wasa Joe Felix ya fara ci tun zuwansa Barcelona. Shi ma ɗan wasa Joe Cancelo ya zara ƙwallonsa ta farko da ya zo Barcelona. Ah, Barcelona ta mayar da hankali kan sabunta kwantiragin 'yan wasan. Koci Xavi Hernandez ya sanya hannu kan yarjejeniya har zuwa ƙarshen kakar wasa ta gaba, yanda shi ma Marc-André Stajan, golan Barcelona, ya amince ya tsawaita zamansa a ƙungiyar tare da rage albashinsa don taimakawa ƙungiyar kan al'amuran kuɗi na ƙungiyar. Wasu 'yan wasa biyu daga Barcelona ta amince da sabuwar yarjejeniyarsu waɗanda suka hada da Aljandro Balde da Lamin Yamal dukkansu 'yan wasa ne masu muhimmanci ga Barcelona a yanzu da kuma nan gaba don haka ƙungiyar ta yi sauri don daidaita makomarsu na dogon lokaci a ƙungiyar. Kamar da ɗan jarida Fabrizio ya rawaito Barcelona ta amince da sharɗan 'yan wasa Alejandro Balde da Lamin Yamal kafin tawagar farko ta Barcelona ta fara kakar wasa a Amurka a watan Yuli. Babu wata matsala tun lokacin abin da ya rage shi ne sanarwa wanda zai zo a cikin 'yan lokaci. Alejandro Balde ya rataba hannu kan sabuwar yarjejeniya na tsawon shekaru biyar a kungiyar wanda kuma ya sanya shi aka yi masa rajista a matsayin dan wasa a kungiyar farko. Hakan na nufin ya ɗauki riga mai lamba uku wanda a da lamba 28 ce ya ɗauka a baya. Shi ko dan wasa Lamine Yamal ya kulle yarjejeniyar shekara uku ne da kungiyar domin ita ce mafi girman kwantiragi da dan wasa mai shekara goma sha takwas zai iya kullawa. Barcelona za ta yi matukar farin cikin samun balde da Lamine Yamal a kungiyar a shekaru masu zuwa. Dukansu biyu za su zama manyan 'yan wasa a yanzu da kuma nan gaba. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona za ta fara zawarcin dan wasan ƙasar Brazil da aka kiyasta kudinsa zai kai euro miliyan 30. Ita ma kungiyar ta Chelsea tana zawarcin dan wasan. A ƙarƙashin jagorancin sabon daraktan wasanni na Barcelona Deco, ƙungiyar ta Barcelona da alama sun dan sauya manufofinsu na musayar 'yan wasa a kakar nan kan yadda za su dinga ɗaukar matasan 'yan wasa kamar yadda Real Madrid ke yi a shekarun nan. dan wasa Vitor Akwi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fada cikin wannan sabuwar dabara da Barcelona ta fitar tare da dan wasan mai shekara 18 da haihuwa Vitor Akwi na ɗaya daga cikin waɗanda suka fada cikin wannan sabuwar dabara, tare da dan wasan mai shekara 18 da haihuwa da ya rattaba hannu a Barcelona a lokacin kaka ko da yake ba zai koma kungiyar ba sai a watan Janairu bayan da kungiyar tasa za ta ci gaba da rike shi har zuwa ƙarshen kakar wasa ta bana. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona na fatan zawarcin wasu ƙwararrun 'yan wasan ƙasar Brazil kuma sun shirya zawarcin ɗan wasa Gabriel Mascodo a cewar jaridar Brazil. Barcelona sun ƙaddamar da bincike don sanya hannu kan yarjejeniyar. Gabriel Mascado matashi ne mai shekaru goma sha bakwai wanda ya shiga ƙungiyar farko a bana yana da daraja sosai a cikin Brazil kuma Barcelona na tunanin ɗaukarsa musamman idan aka yi la'akari da cewa yadda yake taka rawar gani da ba da gudunmuwa a kungiyarsa. Ita ma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea kuma ta nuna sha'awar ɗaukar ɗan wasan Gabriel Mascado don haka Barcelona ba zai zama mata mai sauƙi ba dangane da ɗaukar ɗan wasan ƙungiyoyin biyu za su fafata kan ɗankon ɗan wasan Mascado. Barcelona za su fatan cin mai yarjejeniya kamar yadda suka yi kan ɗan wasa Vitor Rakui.